la wanganga rijiya shi yake ce mai rijiyan birigaras a wanga rijiyar maza sallallahu ya fito kasan madina ya fito kasan makka ya zo madina anya cikin daji da suka yi tafiya mountain da suka kai garin ganguwan gari farko manzo Allah ya saya mana aka dibo mai ruwa wanga rijiya manzo Allah ya alwala da shi ya sha wani to wangan rijiya a zamanin ruwan nan na da daci ko kuwa ce gishiri gishiri Isayen garin aka suke shan shi amma da manzon Allah ya test ya duba ba ya gama alwala ya tofa na annun shi a cikin ruwan ya sa mai albarka tun wannan lokacin al yau ruwan nan na da dadi ne shi aka ce mai ruwan birgaras na biyu kuma shi shine manzo Allah ya yi mafarki Allah subhanahu wataala ya ce wangan ganga ruwa zai sha a cikin gidan aljanna wannan ruwa ruwan birgaras da manzo Allah ya mutu da mutu ya gaya da saidina Ali ya ce wai a zo a dibi ruwan ga kar a dibi ruwan ko ina wai wan yake son a dibi daidai bakwai bucket bakwai a zo a mai wanka a bisa shi shi sa da wanga ruwa aka wanke manzo Allah da wanga ruwa manzo Allah ya fara sha ya zo Madina shi yake ce mai ruwan Birigaras da ke cikin kasan Madina jama'a na zuwa suna diba suna zuwa da shi garin su wani bai da lafiya ko wani abu aka ana iya a bashi mai shi na samun lafiya yawanci ana zuwa ana diba amma karanta lika duba ana gyara shi yasa an close an close wurin da aka close ne kamar shekara shi dai ke don bai kai shekara ba mun zo nan yana bude wassalamu alaikum wa rahmatullahi